na yaba wa ministoci amma banda wancan mai zagin mutane mai ce zai kori musulmi ko a jaz ko a abuja ko a wana ka kiyaye kanka allah baya son zalunci kai da ikon allah ka isa ba ma gwamnatin musulunci bane a baka wannan babban ma'aikata sai ka ce kana jin haushin musulmi to me yasa ka yadda musulmi musulmi ta dauke ka to wai ku yan uwana al'ummar musulmi da yan uwana yan najeriya su ministoci yaya kuke barin shi'a ko dan ɗariƙan da ba mai adalci ba ya zo an yi wa'azi ya shigo ya dinga sukan addini ko ya ce a kori musulmi kuma wai a gwamnatin musulmi musulmi to shugaban kasa masu tattare labari kar ya zo maka Allah ya sa kana saurare na dan Allah ka duba ministoci na gode wa Allah da ya sa ka ce kowane wata hudu za ka yi canji to masu cewa a kori musulmi ko a kori kirista a cikin aiki ba tare da haƙi ba ka fidda su sai Allah ya maka albarka wani wata in yamulan banza ya zo yana cewa zai zagi zai cuci musulmi kai ne wa kuma mugun mucuci ne ya cuce mu a jihar fulato akwai wani gajeren gwamna da ya sace kudin fulato aka je da shi sai ce a ɗebe a ɗebe alkalan ya kai su wani guri zai ba su kuɗi a ce a ce ba komai kuma an ce wai a wannan ma shari'ar wai yana nan wani ya zo wai a ɗebe eh, amma an ce yana faɗa da inyamuran ma amma shi ma ba da hali ya zo da waya ebe mutane waya kai su can gurin iyayensu to iyayensu su ne inec iyayensu su ne kotu don allah gwamnati da mu kanmu talakawan da shugabannin wallahi a duba wannan gurin kasu je wa kasa masifa yadda shugaban kasa ya saurari wa'azi ya yadda da yadda 'yan asu suka saurari wa'azi suka yadda to da shugaban ƙasan da mu da 'yan asun allah ya mana albarka 'yan aso allah ya sa abin da aka ƙara muku ya yi albarka yadda kuka tsare najeriya ba ku yadda kun kona ƙasa ba allah ya muku albarka matasa da kuka yadda ku bi abin da ba adalci gaba ɗayan mu Allah ya mana albarka aqulu ƙauli haza wa astaghfirullah lali wa lakwai na al-ghafurur rahim assalamu alaikum ƙasa a gombe allah ya kai mu lafiya da da mu lafiya wanda ya ga masu tafiya tun da ana tsadan mai in ka ba da kuɗi ka taimaka mai ko a gidan mai kai sauƙi kai rangwame kamar yadda wani uh, um, wa alhaji wane ne wanda ya rage mana suminti yau alhaji buwa na ce to kaga ne tun da aka ce gidansu ya yi sunan alkur'ani na ce to ya yi tasiri ya yi tausayi ya ce daga dubu biyar da kaza ya mayar dubu uku da ɗari biyar allah ya mar albarka allah ya ƙara wa kamfaninsa amfani ta duk wanda aka cuce shi a shari'a to Allah ya kwato mana kujerunmu ko kuma duk gwamnonin da muka zaba ku zo ku mana aiki ba ruwanku da layin sarakuna kar wani ya zo ya ku ce cire sarki kaza cire ba ruwanka da wannan kai kana da sarkin ne kai wa sallallahu alaihi wa sallam